ku dube mu kashi na 48 MZ ne a gaba ko da ya shigo kai tsaye ya je ya rungume shi Allah ya baka abin da kake so duniya da lahira amma thank you kada ka yi min kuka dai ni ba da karfin rashin ka a wafi zaune shi yana sake kallon radiya sai ga hawa hawaye kamar famfo ya tashi da sauri wani irin sons take ji ta kuma rasa da wace kalma za ta yi amfani domin ya gane girman farin cikin da ta ya saka ta a ciki kofa ya nuna mata dama ko zama ba za ta yi ba za ta fita yana take mata baya suna jin shakiyancin ibrahim da raji wai love is in the air wurin tsayawa yake nema inda za su samu a kaɗaice babu yayi yayi gajeren tsaki da sun yi aure fashi kenan duk inda ya so zai kai ta yanzu an bi an cika ko ina an hana mutane sakewa ta kula da yadda yake ta kalle kalle ta yi murmushi hammana dama ya rafiyar kura ya gaji ta wannan kira da ta yi masa ya sa zuciyarsa ta gangarar da jikinsa ya kasa amsawa na ko kada ma ki fara idan kina da wani abin cewa ki faɗi ta farkula ta ce ni me zan ce hamma ni ina da abin faɗa da hiran da wata irin siga mai shiga rai yake ƙara hargitsa ta da muryarsa i am not a soldier kuma bani da zuciyar da zan taɓa zama kuma ni ba likita bane ba na jurar ganin jini but i love you so much kin hana min nutsuwa tun daga ranar da na fara ganin ki kifta da kawai yayin ta ya sauko ni ma haka hammana ya ce wayo ko sun da kanta ta yi tana murmushi ina fata kin shirya aure na a yanzu ba shi turfi fuskarta da gefen mayafi tana neman komawa gidan mami cewa yi sosai ya kamo ya koma kar to sai shi kuɓe mata yadda take yi mata come on na gaji fa i need a wife a friend mm, i need you murmushi take yi sosai ta kasa ɗagowa ta kalle shi ya duka saitin fuskarta yana neman hada ido da ita tana kaucewa kin gani ba ba don kin mayar da ni gwaron dole ba da yanzu i have alheran to hope when i am happy or sad my sister kiss <clears throat> my sister kiss when love is in the air right gaba dai ta rikice masa ta ma kasa gurin ta bar shi kadai yake ta zuba hirarsa kin me i'm so tired ka yunwa koma ciki sai ta ji kana ganin sa ka a gajiye yake sosai kuwa mu je na zuba maka baki bani amsa ba fa na dage ina ta ɗebo zance duk na burge ki ya bata ya bata dariya ta gama karyata sannan ta ce i am all yours hamana kai nake jira tuntuni amsar ta yi masa daɗi suka shiga falon tare babu kowa su zara sun shige ɗakin su mami su ibrahim suna ɗakin awa Zama yi akan dogon kujera ta wuce kicin zuba masa abinci akan tire ta haɗo komai ta dawo sai dai mai Awa bai miki abinsa. Wannan yan bacci ya awon gaba da shi. Abin sai kallonsa ta yi tana jin soyayyar tana daɗa zama sabuwa a zuciyarta. A ƙasa mai rama ta zauna zayan yana jingine da kujera ta saka plate ɗin abincin a tsakaninsu. Sannan ta tashi ina zaki? Hannu zan wanke. Ta amsa tana sunkuyar da kai saboda tunanin abin da ya mata mintuna kaɗan da suka wuce. Tasowa ya shi ma ya ce zai wanke nasa hannun. Yi zamanka ina zuwa. Bata daɗe ba ta dawo yayi zaton ruwa zata kawo masa a roba na wanke hannu sai gani yayi ta zauna ta ɗebo tuwon ta ta kawo bakinsa. Yau kam bashi da ƙarfin zuciya ko kaɗan. Yau dai ɗaya dai a Zayyam mai mai yake wanda ya kwashe ɗimbin shekaru. Yana muradin ganinta ko daga nesa ne. Hannun nata ya kama ya ƙarasa da shi bakinsa. a haka tuwo yake da daɗi muka rinka cewa ba ma soda da muke yara ta ji ya ce ta soma dariya ya fara bin yatsunta ɗaya bayan ɗaya yana suɗewa falon sarkin kunya sai ta tilo sarkin kunya sai ta kasa ƙara ɗiban wani ta bashi ya sanya hannu ya dago kanta idanunta a rufe alfarma nake nema fullo babu alfarma a tsakaninmu kai ma ka sani yau ɗaya eh, don allah ki tattaro dukka kunyan nan ko alheran ce ki ba wata aji ki bata ajiya mai rama kaɗai nake bukata in nuna mata yadda shekarun ashirin da biyu suka galabatar da ta. a haka ta gama bashi abincin ya ci mai yawa yaushe rabonsa da tuwo ko abinci mai daɗi miya ta sha nama da busasshen kifi ya ci son ransa duk loma yana binta da addu'a da kalmomi masu nuni da kewar da ya yi mata har hararsa ta yi cikin wasa kasan dai ba a son magana ana cin abinci ko wani nake idan yi shiru kamar zaki ce na daina ganin ki ne ya bata amsa kai tsaye yana kallon idanunta da suka ci ciko da kwalla hannunsa ta kama ta rike gam da hannu hagunta ta ci gaba da bashi da dama babu inda zani soja na marmashi suka yi wa juna ba su aune ba ya cinye leda ɗaya madaidaiciya har da ƙari <clears throat> rabi da tuwon nama ma ba kaɗan ta bashi ba sai da ya ji cikinsa ya yi masa nauyi don kansa ya ce ya isa yana dariya Kada na kasa tashi daga wurin nan fa fillo. Ina zaune kina ta zuba min abinci a tumbi da yunwa ta cinye shi. Inda take horon yunwa suke yi maka? Dube da karami sosai. Ko dai ba ƙiba gare ka ba amma yanzu ana ganin ka. Za a gane. Rama ce ba siranta ba. ce maganar yayanta ta soma haɗa kwanuka za ta kai kicin. Da wata irin murya mai sanyi zan ya ce Maryama ki kira min su mejo mu magana kafin na saka haƙarƙari na a makwanci. Ka huta don Allah. Yadda muke matse, kuke matse da son jin me ya same ni nima haka na damu da jin yadda kuka rayu ke da 'ya'yana da aminaina. na yana son a mayar muku da nauyin da yayi ta daƙo a cikin zuciya. Wani irin su take ji tana gama kai kwanukan ta wanko hannun ta dawo ta kira mami tana da ita. Su meta su suka yo suka huta zuwa gobe ne amma ya san shi dai ba zai iya haƙurin nan ba bai ji me ya same ta ba. Har wannan lokacin baban Arifa yana gidan tare suka dawo falon Zayan ya ce a kira masa dukan yaran domin su ma sun cancanci sanin ina mahaifinsu ya shiga tsawon lokacin nan. Falon ya yi tsit up ne kawai babu radi ya dama tana dawa ta sake koma sa yana daga kan kujera tana kasa Zayan ya dube su. Ɗaya bayan ɗaya ya jinjina kai domin yana san wannan labarin yanzu ya fara ba da shi har sai da wanda ya kamata ya sani ya sani. Sojan sai ya koma rikakken namiji ma abocin cikar zati kafin ya fara magana. Kwanaki kaɗan bayan rabuwarmu da Baban Harifa zuwa wuraren ƙarfe ɗaya da rabi, na juya suna na 3810 mazaunin gidan yari da ake yaba zargin ɗan tawaye a Liberia. Major da Baba Hadid sun ji kaɗan daga labarin daga wurin Baban Harifa, amma sauran matan musamman Ummi da Ahiran sun dimauce matuƙa. Daga lokacin da ya rabu da su Hadid kuwa kawo ya haɗuwa da rabuwarsu da Baban Harifa da zamansa a wannan prison ɗin ya sanar da su muhimman abubuwan da suka same shi wahalhalun zaman kurkuku da tsananin begen koma gida gare su kuka duka matan suke yi ummi saboda tsananin karɓa tsirar jikinta har tashi yake yi ta kasa zaman falon tashi ciki sai sautin kuka ta rufe kofar murmushi yana kallon kofar da ta bi ban da abin fillo komai ya wuce ba jikokunan sun yi sanyin girma ya kima daraja wannan fahim allah ta ninku a cikin idanuwan duk wanda yake zaune a gurin ga su dadi Naɗin ciwon abin kuka dukansu uku fa a garin ceton rayuwarsu ne ya faɗawa wannan ƙadara mai raɗaɗi da sosa zuciya. Idanu sun yi kuka ba babba ba yaro shi yasa mami ta ce wa yaran dukansu su tashi tun da sauran labarin ba baƙonsu ba ne. A sanye suka wuce zuwa gidan mama ita kuma ta da maman suka shiga wurin ma ummi. Dama kuma tun zuwansu yan ɗin Bayan an yi zaman gabatar da juna sallah suka yi shi ne Dadi ya jagoranci addu'a da suka yi MZ da Ibrahim gidan Mami suka wuce su ma. Da ƙyar kayan fitar su Mejo ya ce, Zayan kai ga kaga rayuwa ni bani da wani bakin magana ko baka haƙuri nauyi da girman ka nake ƙara gani ina jin ina ma ban biyo motar da ta je camp ɗin ku ba ranar da ba zan bi ku wurin ba kai kuma babu dalilin zai saka ka koma ɗauko ne kamar wannan abu ya faru Ni ne sirar komai Ziyan ka yafe ni, ya ƙara ya tana rawa. Idanun Ziyan sai suka hakaɗa suka yi jajir, ashe ni ɗin ba ƙanin ba ne, kamar yadda na yi zato. Matsayin da muka baka ni da Hadir ba shi ka bamu ba sai gawa ya sauko. major da sauri ce a azayan ba haka bane i feel so guilty saboda ka ya yi rayuwa da ko babu kai ita sai Allah ya zaɓa masa hadir ka ce wani abu mana ka bar ni ina ta babatu ni kaɗai wani ma shahurin shiru ya ji ya ratsa falon ya kalli hadir ya kalle su duka a dan tsorace ce kada ku ce min wannan mutumin mutumi ne ba hadir din uwana ba hadir ne ya fara dariya kafin sauran su biya masa da ƙyar cewa zayan ko yana kada masa yatsa abokin nasa bai canja hali ba suna cikin damuwa sai da ya saka su dariya dole tashi ya je yana dan dukan kafaɗar hadiri din a hankali tun zuwa na ban ji kayan min magana ba Dole na tambaya. Baba harifa ce Excellency ya ce ka zauna Mustapha zai maka duka bayanin da ya dace. Haka ya koma ya zauna. Yana sauraron Meja wanda ya fara da labarin tasa rayuwar sannan ya gangaro da rasu dawowar su Najeriya da sake haɗuwa da Hadir. Jikin zayan wata tsuma yake yi da tashi hankali da ya ji. Rayuwar da suka yi wani irin ciwo ne PTSD yake ayyanawa a ransa da yanayi haukata Meja mutum mai dauriya da karfin zuciya. Yanzu Hadir dinsa ne ya yi shekara baya iya motsa komai ya yi shekaru ba iya masa komai nasa kuma baya magana kai rayuwa shine mutane suke kwalla farai da neman haram bayan idan Allah ya so sai ya ɗauke maka komai ya barka da ranka hadir mutuwar zaune fa yayi kuma aka raba shi da masu masa iyalin alhinin alhalin yana cikin su sai ya ji ya fi tausayin aminin nasa akan tasa rayuwar bayan ya gama jin komai ya kalle shi ya ce to gaskiya shawaran da zan baka shine ka buɗe baki ka fara magana ko kuma kaf tarihin 'yan ka waɗanda zan iya tunawa da wanda ban tuna ba in ɗora nawa a zan kai wa Zainab mu koma gefe ni da Fillo mu sha kallo. Zayan ya ce yayin da yake ta ƙare kwalla da yatsunsa. Dariya Baba yayi ya yi ya taso suka rungume juna. Excellency ya ce suna ƙara burge shi ina zaune ana nuna min warayya ai shi kenan ba fushi zan yi ba bare na barku bare na barku. Nema kuke ku nuna min ku ukun kun fi shakuwa ni kuma ɗan karo ne mejo ya kwashe dariya saboda yanayi murya da excellence din ya magana da ita ta ban tausayi dama ka daina damuwa ni ma ana nuna min amma ya na iya they are my ladies aka sake yin dariya musamman da abin a rufe ce shi ma dole zumuncin nan ayi da shi mai karfi kuma da yake shine babba dan har mejo ya girma a shekaru ya ce na ɗauki matsayin babban yaya mai fada mai faɗa a ji idan kuma aka ji to fa a yi display <clears throat> zayana dare ya ce ka tuna min da yan gidanmu yaya babba ina ta tunanin su wallahi ko yaya mai kuɗi dan yafi kowa buɗaɗɗen hali a gidan dariya suka yi ya ji yayi yi ɗif da ɗauki har da su ma zargin ko rasuwa aka yi a gidan nasu mai kuɗi ya rasu ne ku faɗa min dama na sa rai ba kowa zan samu a raye ba <coughs> Mejo ya sake kalle salinsi to yaya babba ai sai ka yi masa bayani mu dai babu ruwanmu ko hadir excellency ya dan take ya ce wato zamewa za ku yi kada ku manta ku kuka fara naku ma har da duka ni me nayi Allah na tuba banda ba dan Allah ya tsare shi ba kuma ya fito ba last month a faɗa yadda zan gane shi dai Major ne so mu bashi labari yadda ta kasance da Maryama bayan an tabbatar da rasuwar sa a wancan lokacin mai kuɗi ya kandame abin da ya bar musu kuma dan karfin hali ya yi musu kasafin mutuwa ya raba su da masu taimaka musu iyakar kulewa da bakin ciki zayan ya kwasa ga tashin hankali da suka ce masa a makance suka dawo suka sami matarsa a shirya yake nemawa da zai tura mai kuɗi sai dai takaicinsa da daya bai ma san wanda ake yi yayi ba yanzu yayar da yake min har ta kai ya cutar min da iyali irin haka ya ce a rorani kuma me dalilin sa ne min maka ƙarya kai ma yawa ban arifa tambayar bari da karamin ɗan iska ba ya ci uban duka ba cewa fa wai dan firit ya ganni ya zata buzu ne shi ya bada amsa da seriousness amma dariya suka saka ganin yadda yake wasasshe don yan siyasa ya kuwa dare saboda yariyar da suke masa su mami suna ta bawa ummi baki a ɗaki su kuma a falo sun cewa da tattaunawa kiran sallar la'asar da aka samu daga masallaci wani gida na nan kusa da estate din inda suke zaune jam'i shine ya farkar da awab da yake baccin wala a falon mami yin waki jika kabar ya ci babu idanunsa suka sauka kan plate da radiya ta rufe akan center table bayan yayi bacci dauko waye ko kusurai baki bai yi ba tashi ya shiga ci da sauri ko rabu bai ci ba sai amai kamar zai fitar da kayan cikinsa ibrahim da yamzi karin suka ji daga toilet din da yake cikin falo suka fito yamzi ya tafi zai taimaka masa shi kuma ibrahim ya tafi gidan mama ɗauko makullin motar idan abin na zuwa asibiti ne sai su tafi yanayin yadda ya shiga falon da sauri shi ya tada hankalin radiyo tana gyara ta jikinta ta alwala ibrahim ya shi ma wani rudewa ne yana ta bincike a falon ce har muke amai ban san me ya same shi ba amai rada ta ce a tsoraci tana fita da sauri da shiga ta gidan mami ta haɗu da mz a falo yana gyara wurin amma bata ga awab ɗin ba adda fitai ki koma gidan mama mz ya umarce ta saboda baya so awab ɗin ya leko ta yadda ga yadda ya jikata a lokaci guda da allah mz ka bar na shiga minti ɗaya kawai kuka ya zo mata kina so su mami su zo su ganki a nan ne a ce kin biyo saurayi a'a to ki koma idan ya dawo falo da kaina zan kirawo ki kin ji ya koma lallaba ta saboda yadda ya kula ta shiga wani yanayi to don Allah kada ka manta a sanyi ta fita ta koma ta tada sallah ibrahim kuma ya je bangaren ummi lokacin su dadi sun taso za su yi sallah sai excellency ya wuce a bar zayan haka sai gobe kuma da ya faɗa misalin da ya baro a makullin mota ne bai gani ba zai kai shi asibiti zan ya dakatar da shi yaro na ya ba wa kansa wahala ya komai tun jiya awab din da ba shi da juriyar yunwa cewar major ku ba shi abu mai zafi ya sha sai yi kamar rabin awa sai ya ci abincin amma ban da ci da sauri ko da yawa sosai ni ma da na ci na shekara ashirin biyu gashi da kyar nake tafiya murmushi ibrahim ya yi yana jin zayan ya burge sa idan ya koma lokacin su zahara suna can ya faɗa musu a haɗa masa ti ita ta haɗa masa lipton kawai ta ya ji kawai kayan kamshi da shuga daidai aka kai masa wanka kawai yayi da sallah ya sha ya sake kwantawa kansa yana juyawa bai ga ta ina zai taɓa iya zama soja ba su da suke zama a bakin tituna domin tsara tsaro ga mutane ko su yanki daji da wuraren tarzoma a yi ta farfata babu ci babu sha na tsayin awanni radiya na idan da sallah ibrahim ya faɗa mata mai da ce game da awab din ya zauna akan kujera a yana cewa amma fa da gani yana jin jiki cikinsa a dami sosai abin tausayi gaskiya yana buƙatar kulawa na ga kin fi mu damuwa ko har an daidaita ne ban sani ba Allah ya kai mu ya ji sauki sai ka maimaita masa MG ya ce daga bayansa a ki dafa masa wani abincin mana tunda na gidan ya saka shi amai da sauri ta bar wurin ta koma kicin din ummi sai da tafi MZ ya ce da Ibrahim kana da problem fa ka ga yadda karasa tayar mata da hankali da abin da kake cewa kuwa shi bai hango me yayi ba da gaske ce daga faɗa mata gaskiya kai baka kala alamun yana jin jiki bane kai baka iya sa yi zance ne kamar wani mace a yi ta magana saboda wahalar da kai Anya Ibrahim za ka iya soyayya kuwa? Irin janyo hankalin yaron da daɗaɗɗen kalamai duk duk zero kake. yanzu ya ce da mamaki dan Ibrahim kai tsaye yake abu ya sha a jikin mama. Magana mai daɗi ta wuce ina son ki kina so na mu haɗa kai kawai a ɗaura aure a wuce wurin. Kakare kakalin soyayya sa na kasa samun wadda za ta burge ni fa. Ba haɗu da shagobiya ba ne sun fi tsayawa a rai. Allah ya tsare ni a rika tsala baki ana karya wuya kamar mara lafiya malamin jinya ne ni yanzu yana da raya yana ta banko kofar ɗaki ta fito ashe tana jin su tsaki ta ja da ƙarfi da suka za su ji ta wuce a fusace maganar ibrahim ta sani sarai da ita yake ba wani ba duk tana shiri da su duka kuma ba ta da abokin yara idan suna gidan sai su amma ta fi jituwa da mz a da ba ta ganewa idan ibrahim ya faɗi magana akan yanayinta amma yanzu an kille an je bodin an haɗu da 'yan mata ba wannan zayan bace ba zayan bace mai komai dadi ita ma yanzu ta san me take yi kaga ko ka taɓa min kanwa da nai me ai ban yi komai ba sai na samu wannan bakin na dalle in ji wa take wa tsaki ni da ni da kai MZ ya miƙe na ɗaga hannu my friend da kai fa take ba dama tai magana ka cewa an tale baki mutane irin ka gidansu babu wani armashi komai a rinka yi kamkar yaki irin ɗan tattalin nan da rarrashi din nan duk babu alamu ban ga alamun zaka iya ba ibrahim kallon tausayi ya masa dan shi soyayya cin lokaci ya dauke ta musamman da ya dukufa karatun nan ba ji ba gani shege mz an yi kai a nda din nan soja ka je zamo ko ko kuwa dai idan kai graduating za mu shimfiɗa maka a kofar gida ko kuma mai ba da lakanin mallaka da inganta ƙauna cakuman shi mz ya yi ya matse a tsakanin hannuwa da cikinsa yana cewa allah ya kawo shi neman shawara ya ga yadda zai rama sai da radiya ta yi kusan mintuna biyar tana tunani kafin ta yanke shawara mai za ta dafa wa mai sauki da zai ji daɗin sa fir ta bude ta fito da mint ta janye su ta juye a karamar non-stick pot sannan ta haɗa albasa tumatir uku ta attaruhu biyu kanana da ta yi blending tare da tafarnuwa karama juye ta yi a wannan fan ɗin ta saki wuta nan da nan wurin ya dafe ya kafe sai ta ɗaura mint ɗin shi ma ba tare da ta saka ruwa ba na jikinsa ya bushe ya kuma sauya kala sai ta zuba sauyan mai a kai ta yanka albasa babba ta juya a ciki tare da wannan kayan miyan ta zuba gishiri da kayan amshi ta bar su suna soyewa a hankali sai da ta ga sos ɗin nata ya fara haɗuwa ta fara maggi. da kwari sannan ta dafa kuskus wanda ta saka wa bota da ɗan gishiri da ruwan dahuwar ruwa ne kaɗan ake sakawa a yi komai cikin sauri kada ya caɓe ya yi tuwo ya yi kyau sosai a ido ta kwashe ta zuba a ƙaramin flask sos ɗin shi kuma ta zuba a wani bowl ta haɗa masa komai a plate da cokali ta bawa zayyana da ke zaune ta ta ƙunƙune maganar ibrahim da ta kai wa awa fauziya ta ringa mita saboda abincin ɗan kaɗan radiya ta yi gashi ransu ya mugun biyawa da yake hankalinta yana wurin hammanta ko a jikinta sai cewa ta idan suna so su jira hamma ya warke ta yi musu ke wallahi lallaba dangin miji ake yi a zamanin nan fauziya ta ce tana maka matararin sosai ta sa rai za ta ce ni ma dangin mijin ce sai haƙuri adda babu yadda zaki da ni da Allah ki taimaka min mana radiya idan ban ci ba na jin bacci zai iya ɗauka na yau ta koma ta kwantar da kai zara ta bi ta da kallon tuhuma anya fauziya kalo kike kuwa Jiya ma fa kin yi mana daga an soya kwai da minci kika cinye fiye da rabin wanda aka ajiye a dining. To ko dan minci ɗin kika ɗauko? Kada ki min fata har yau ina tuna kalar kukan da na yi a naƙuda. A bar zancen nan na yafe. ranar ta sami na tsokana daga baya ta tausaya mata ta koma sauran sauce ɗin amma babu kuskus duka ta juye masa da bata. Zayyana ce ta zuba masa a plate ta miƙa masa. Gashi in ji a darajiya. karɓa ya tun kafin ya fara ci cikin sai ya daɗa rarkewa da yunwa yanzu kam a hankali ya rika ci sai abincin ya yi masa daɗi sosai yana gamawa ya kira wayar ta kuwa amma nan ya jikin ya ji muryar ta shige shi a nutse yan salihanci na dan salihanci na kusa beta na k ka manta babu godiya ne ta yi saurin dakatar da shi a kasalance ce to me zan ce na nuna miki na ji daɗi babu komai ni dai kawai ka warke love you shisti ni too hammana ta kashe wayar da sauri kamar yana gabanta kalmar nauyi take mata bata jin za ta iya faɗa kuma saurari zan na fita kan ku wanda akwai subscribing kuma like your page na gaba